واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 72 littafin al الادب المفرد na al'imam abu abdullah muhammadu na ismail al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekarun al'imam al-bukhari rabuwarsa da duniya a yau shekara 1182 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara da rahama tare da shi za mu karanta hadisi na 362 zuwa hadisi 365 a littafin nan insha Allah wannan darasin yana karanta da mu cewa kyala yara su yi wasa yana cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kyale yara su yi wasa yana cikin halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin 368 حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن كاظم قال حدثنا هشام بن آه، هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة يروى حديث لدى بابنسى عروة بن الزبير بن العوان عن عائشة حديث عائشة الله يكرمها يرده قالت aisha ta ce kuntu al'abu bil banati na kasance ina wasa da yar tsana yar bebe tana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana wasa da yar tsana wato mutum mutumi na yara wanda yara suke wasa da shi wal murad biha al allati tal'abu biha as-sidya kamar yadda malamai suka fassara wannan hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yar tsana tana wasa kuma ba guda ɗaya ba tace albanatu albanat wato shine allu'ar yara suna wasa da yarbebi bebi ƙanana wato kamar kuma kawon da aka sassaka saboda wasan yara wanda ake ce mai tsana aisha ta ce tana wasa da irin waɗannan wato yar a wajen annabi sallallahu alaihi wasu ita da kanta kuma don ta tabbatar mana cewa annabi ya san tana wasa da yarbebi bebi din nan ta ce wa kana li sawahibu yal'abna ma'i ina da ma ƙawaye da suke zuwa muna wasa da su suna zuwa gida su shiga ɗaki na muna wasa da su idan aka ce sawahib tana nufin eh, bina karani tana da sauki wasu yara kanana waɗanda suke sabo'i da ita suna zuwa su yi wasa da aisha a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusarribuhunna ilayya fakana rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan da khala idan ya shigo ɗakin aisha yankami anna minku sai su loke su kuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba su san annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su suna wasa da ita aisha Allah ya kara masa yarda yankami'na ma'ana ya tagayyabna wa yastatirna haya'an saboda kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yan mata kamar yadda ya zo a tarihi na larabawa wanda shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita budurwa an santa da kunya yara suna da kunya saboda haka da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai kunya ta kama su don haka sai su rika buya jikin labule idan sun buya suna kokarin su fita fa yusarribuhunna ilayya sai manzon Allah ya turo su gare ni sai ya kama su ya tura su gare ni wato a ci gaba da wasan ne fa ya la'abna ma'i sai su yi ta wasa da sai mu ci gaba da wasa wannan hadisin Aisha tana so ta tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi sallam ya san tana wasa da yar tsana shi yasa ta yi wannan bayani hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu da inbisatu ila nas da kuma sahihu muslim kitabu fadail sahaba babu fadli aisha radiyallahu ta'ala anta. hadisin yana sunan abi daud yana babun fil lu'ab bil banati al-imam abu Dawud, bani da matsayin yar bebi yar tsana ga yara kanana su yi wasa da sunan babin ke al-imam ibn majah ya kawo hadisin cikin babu husni mu'asharatin nisa karkashin babi da ke nuna a kyauta ta zama da mata kar a takura musu yana al-musannam na al-hafiz abdurrazzaq kitabul jami' la'ib a riwaya ta al-hafiz an aisha qalat kuntu al'abu bil lu'ab na kasance yana wasa da abubuwan wasa da yawa waɗannan yar bebi ɗin fa ta'atini sawahibi sai kawaye na su zo gidan fa idza dakala rasulullah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida fararna min sai su guje shi kaga sai su fita kenan da gudu fa ya'khudhuhunna rasulullah sai manzo Allah ya bi su ya kama su fa yarudduhunna ilayya sai ya dawo min da su kaga wannan hadisin ya fi fassara bayani wannan hadisin yana da fa'idodi da yawa illa dai shi al-Imam Bukhari ya kawo shi ne cikin al mufrad don ya tabbatar da mu babu ya tabbatar mana cewa babu laifi don an kyale yara su yi wasa da yar bebi yar tsana wannan dalilin ya sa ya kawo hadisin da shi ya sa yana magana akan tausayi don wannan babuka da ya kawo yana magana ne akan tausayi sai ya kawo bayani akan a kyale yaro ya yi wasa a kyale yaro ya yi wasa wanda shi ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai takura ma yara ba a zamaninsa ka hana yaro ya yi walwala wannan baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin maslaha wanda malamai da yawa suka keɓe dangane da rikon gunki a gida saboda yar bebi sura ce ta halittar ɗan adam da kuma halitta na dabbobi amma duk da haka aksarul ulama fasnau zalika min tahrimi taswir sun sun kebe wannan daga abin da ya shafi haramci da aka yi game da riko na wani mutum mutumi a cikin gida wa sana'ati tamasil bi ma'ana sana'ata al balad saboda mutum yana sai da yar bebi yana sai da yar tsana wannan ba laifi bane wannan ita ce mazhabar al-Imam Malik mazhabar al-Imam Shafi'i mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Qadi Iyad نقل جوازه an اكثر ulama القاضي اياد yana cewa akasarin malamai a tarihin musulunci sun halatta a kyale yara su rike yar bebi suna wasa da shi a gida kuma yana daga cikin bayanin da ibn hajjar ya yi cikin sharhin wannan hadisin a cikin fathul bari haka ma al'imamin nawawi a sharhu sahih muslim shi ma haka ya faɗa waɗannan su ne manyan littafai na hadisi sahihul Bukhari, sahihu muslim in ka duba fatul bari mujallal na goma sha uku shafin ɗari biyu da tamanin da uku yana cewa yustafna min man itaswiri ma lahu dhillun suranta abin da ke da inuwa an riga an haramta an haramta mutum ya suranta wani abu halittar Allah da suke da inuwa ya ce wa min da ke lu'abul banat wannan abin da ya shafi kamar abin wasa na yara yana daga cikin abin da shari'a ta bi lima warada min ar fi zalika saboda sassaucin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi a cikin gidansa zai kyale haka har ma yaran sun ganshi za su gudu ya kamo su ya dawo da su to kai kuma wane ta wajen imani da za ka hana yaranka su yi wasa da shi wa ya ya'ni jawabata wannan yana nuna cewa halal ne sawa'un akanati lu'abu ala hay'ati timsal insani aw hayawan ko da wannan yar an kera a siffar dan adam ko siffa ta dabba mujassama aw ghayra mujassama an yi shi da kira na mutum sosai kira sosai ko ko ba kira ba yi shi da kira sosai ba wa sawa'un akana lahu nadhiru fil hayawanat am la tana yiwa a yi yar bebe amma asalin yar bebe babu halitta mai kamansa illa dai kawai shi wanda ya kera yar bebin ya yi ne saboda dai yaro ya wasa da shi to ko da a ce akwai dabba da take da wannan suran babu laifi dan yaro ya yi wasa da shi ya ce ka farasin lafu janahan da a ce za a samu doki doki da ke da fukuke biyu kaga asali ai ba a samun doki mai fukuke asali babu wani doki da yake da fukafukai amma kuma da za a kera doki da fukafukai kaga ne babu halitta mai hakan halin da yaro ya wasa da shi eh, al-imam an-nawawi yace wastadalla al-jumhur li hadha al-ithna bi hadith aisha akasarin malaman sunna suna cewa babu laifi game da rikon irbe saboda hadisin aisha din sannan akwai wata riwaya ba akwai wata riwaya ta aisha qalat قدم رسول الله صلى الله min وسلم من غزوة تبوك أو خيبر annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuk ko ya dawo daga yakin khaybar wa fi sahwatiha sitrun fa habbat tana da wurin da take adana kaya sai ya zama to ta sa labule wanda ta killace shi fa habbat rihun sai iska ta kada fa kashafa nahiyata sitri an banatin li aisha du'a iska na kada wannan labulan sai ga waɗannan yar bebin da yawa aisha ta adana shi faƙala sai mazan Allah ya ce mahaza ya aisha wannan kuma mai ne ƙala sai ta ce bana ce yar bebi na ne wanda nake wasa da shi wara'a bai na hunna farasan manzan Allah yana dudduba su sai ya ga wani doki lahaja na hali mai riƙa da tsumma aka kulla aka yi suran doki da kuke biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ma hadha alladhi arama wa taqahunna wannan kuma da na gani a tsakiyar yar bedo fa menene kalu sai tace farasun doki mana kalu hmm? sai ce man ladhi alaihi mai ke tare da dokin kalu sai tace janahan yana da fuffuke biyu fa kalu sai ce farasun lahu janahan doki da fuffuke biyu kala sai ta ce amma sami ta annabi suleiman khairan da ha'atliha baka taba ji annabi suleiman yana da dawakai da suke da fukafukai ba baka taba ji ba fa kala sai manzon Allah eh, ce kala tace fa bahika rasulullah sai manzon Allah ya fashe da dariya a tara ra'aitu nawajiba sai da naga wato haƙura sallallahu riwaya tana sunan abi dawud kitabul adab babu fi fi fi lu'ab da kuma sunan as-sunan kubra na al-imam an-nasa'i kitabu ishrati nisa ibahatu ar-rajuli al-la'ib li zawjatihi bil banati wannan shine yanda al-imam an-nasa'i yayi babin halal ne ga mutum ya kyale matarsa in yarinya ce ta yi wasa da yarbe sunan babin ma kenan me yasa waɗannan malamai ba sa cikas ga hadisin manzon Allah saboda shi ne abin koyin mu in kana gadara imani to imanin ka zai kaiwa na manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale to kamata ya ka kyale shi kuma wannan riwaya malamai sun inganta ta kamar ibn hajar cikin takrijul mishkat ya ce hadisin wannan riwayar ta Aisha yana da kyau ah, daga cikin malamai waɗanda suke halatta malamai da dama cikin masana hadisi kamar al-Imam Nasa'i kaga shi al'imamu bukari ya kawo hadisin nan ne don ya nuna maka a fahimtarsa halal ne yaro ya yi wasa da irbin shi za ya kawo hadisin cikin ladubban zamantakewa ya nuna maka yadda za ka zauna da yaro ka kyale shi ya yi walwala ya yi wasa akwai ibn hibban al'imam ibn hibban akwai eh, ibn hazmi littafin al-muhalla mujallar tara shafi na 26 kuma ya ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyatul kuwaitiyya mujallar na 10 shafi 112 malamai sun yi magana mai tsawo a kai har ma da bayanin al’imamu hussein bin hassan al-halimi ya rasu a hijira ta 403 shekara 1034 da suka wuce yana cewa lisfa baya fi zalika da ta yi malamai sun yi la'akari cewa 'yar bebin nan da kake gani yara suna samun fa'idoji guda biyu tare da su yara suna samun fa'idoji guda biyu tare da su da dai babu fa'ida da mazan Allah bai kyale aisha da shi ba amma akwai fa'ida don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale tunda har annabi ya kyale shi yasa malamai suka sa ido wai me hikimar da ta sa mazan Allah ya kyale yar bebe a gidansa me yasa sallallahu alaihi wasallam wannan dalili yasa al-imam al-halimi ke cewa akwai fa'idoji guda biyu daya yara suna samu a lokacin da suke yarantakarsu fa'ida ta farko suna samun ta a lokacin da suke yara fa'ida ta biyu suna samun ta idan sun girma ya ce ajilatun wal'ukura ajila fa'ida guda yaro yana samun ta idan yana ɗan ƙarami idan ka saya ma yaro abin wasa wannan abin wasan fal'isti ina sun da fi su biya min ma'adinin nushu wannan mu abin wasan nan da ka bashi yana tallafa masa yana zama kamar sinadari ne na wato ginin ainihin halittar yaron ya zaune kwazo da hazaka saboda a lokacin yaron yana amfani da wannan yana ƙara kaifin iliminsa fa inna sabiyya idza kana ama hada wa atyaba idan yaro ya zama a cikin gidansu akwai walwala ya samu sake an kyale shi yayi gudu nan da can yana wasan shi idan a gidan ka lura da yara kashi biyu yaron da ya zama a gidansu akwai walwala yana samun sake za ka ga wannan yaron ya zama asharaha sadaran ya fi samun hazaka wa akwa wa ahsana numuwan ya fi samun wato kwazo da jarumtaka idan ya girma yaron da ya zama a gidansu ana kyale shi yayi wasa wa zalika li anna surura yubsitul alqalba yace saboda murna murna tana da tasiri ma zuciya murna tana tasiri ma zuciya tana sa zuciya ta wartsake wanda fatihi indi satun ruhi idan zuciya ta wartsake tana warware halittar rai idan zuciya ya zama to ba a sake take ba to za ka samu rayuwar mutum a cikin kunci yake amma idan zuciyarsa a warware take za ka samu rayuwarsa tana cikin sauki komai talauci komai wahalar rayuwa za zaka ga yaro yana murna yana farin ciki saboda yana samun damar yayi wasa don haka lokacin da yaro yake karami wannan rikon abin wasan yana tasiri gare shi sannan yake to na biyu shine idan yaro ya girma wannan ma yana tasiri ga ga halittarsa fa innahunna sayalamna min zalika mu'adat jatas wa hubbahum wa shafaqata alayhi rikon yar bebi ga yamaci yana sa ta gane akwai bukatar mace ta zama mai tausayin yarta yana sa ta gane muhimmancin tausayin uwaye ga 'ya'yansu tana karanta wannan da yadda za ta wanke ɗanta kaga abu ne wanda ke sa mata sha'awar ɗabi'ar da Allah ya halicce ta akai a maimakon ta girma tana kyaman halittar da Allah ya yi ta akan ya mace tun tana karama tana murna da halittar da Allah madaukake mata wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith ya zama tana murna domin akwai mutumin da da yawa daga baya kan yi nadama don me Allah ya yi ni kamar kaza akwai masu fadin haka Allah ka tsare mu amma yaro da yarinya ta dauki yar bebi tana kaga ta gode ma Allah da yayi ta mace. har ma tana ma yar bebin nan ah, kwalliya ta mata ta yi mata wanka waɗannan abubuwa suna da tasiri gare ta in ta girma wannan yana cikin bayanin al-Imam Salimi wanda in ka duba al-Mawsu'a to fiqhiyatul Kuwaitiyya an yi magana mai tsawo a kai Ibn Hajar ya kawo bayanin nan cikin Fathul Bari dangane da sabani da aka samu ta wajen fahimtar malamai game da halaccin rikon yar bebi akwai waɗanda ke cewa ai hadisin nan da ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida da ya ga wannan dokin ai bai gane ma doki ba ne sai da taimar bayani don haka ashe tsumma ne aka kukulla don haka babu laifi idan dai yar bebin bai ɗauki siffa na mutum sosai ba wannan kuskure ne don babu bambanci tsakanin wanda ya kwaikwayi halittar Allah bai iya ba da wanda ya kwaikwayi halittar Allah ya iya dukkan su laifin su guda kowannensu ya kwaikwayi halittar Allah da ma ka ce a kulla tsumma da wanda ya kera yar bebin kera na mutum tun matsayinsu guda ne wajen Allah don haka tun da manzon Allah ya halatta tsumman da aka kulla wannan ba shi da bambanci da yar bebin da ya zamanto an kera ta cikakken halitta kuma sannan ba yarinya karama ba ce sosai don ibn hajar cikin sharhin wannan hadisin a fatul bari ya ce na aisha kamar yadda ta ba da labari a dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin khaybar ko kuma yakin tabu to idan yakin khaybar ne a lokacin aisha binta 14 ashara tana da shekara goma sha hudu ashe dan ya mace ta kai wannan girma tana wasa da yar bebi ba laifi ba ne lokacin da aka yi yakin khaybar aisha tana da shekara goma sha hudu wa yace imma in ma akmalata aw jawazata aw karabata ko dai ta kusa ta cika sha hudu ko ta kai sha hudun ko ta ma wuce sha hudu amma da inda yakin khaibar ne aisha wato uh, shekarunta suna dab da shekara goma sha hudu da haihuwa wa amma fi gazuwati tabo ga yakin tabo ka kamar da shi ne na ƙarshe faka na ƙadbada ga ƙaf'an ta riga ta isa shekara goma sha hudu babu shakka fa ya tarajjahu riwayatu man qala fi khaybar don haka wanda yace a yakin khaybar ne ibn hajar yake cewa wannan ya fi kama da ainihin labarin aisha don ta fi zama yarinya karama a lokacin game da matsala ta riƙon yar bebi akwai bayani da malamai masana hadisi suka kamar eh, eh, har sunan bai haƙi eh, mujallar na goma shafin 220 da ikmalin mu'lim sharhin sahihu muslim a mujallar na bakwai shafi na 447 haka nan alminhaj na al'imamun nawawi sharhu sahihu muslim a juzu ina goma sha biyar shafin ɗari biyu da nailul autar na alimamu shaukani ta mujallar na shida shafin ɗari uku da hamsin da tara aunin الإمام أبو sunan abi dawud saboda alimamu abu yana ina goma sha uku shafin ɗari da tasirin da ɗaya haka ma sharhin sunan tirmizi tuhfatul Ahwazi a mujallar na biyar shafin ɗari uku da hamsin da yawa malaman hadisi suna tabbatar da ingancin kyale yaro ya yi wasa da biki. kuma wannan shi da fahimtar muhammad nasiru jini albani in ka duba adabu safa fi sunnatul mutahhara shafin 194 yace innana wa in kunna nazhabu ila ta at-taswir bi naw'ai ko da yake mun ce suran ta halitta da zana halitta kowane iri haramun ne kowane iri haramun ne jazimi na bizalika fa innana la nara mani'an min taswiri ma fihi fa'ida amma idan ya zama zane akwai fa'ida gare ta idan akwai fa'idar ga zanen to halal ne domin abin da ke karantar da mu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haramcin suranta halittar Allah in ma ta zane ko ko ta hoto sai ya zama eh, ko ta sassaka sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale Aisha da abin da ya zama to sura ne a gidan me dalili saboda akwai fa'ida ga wannan sura shi yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa idan akwai fa'ida ga hoto ba laifi ne don aiki. kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gari Aisha muhakkaka duna an yaktari na biha bararun matakar wannan fa'idar babu wata cuta tare da ita wala ta da hadhihi fa'ida bi tariqin asluhu mubah ya zama babu wata hanyar da za a cimma wannan fa'ida sai ta hanyar hoto ko zane ko ta hanyar rikon mutum mutumi wannan babu laifi don an yi kisa ake cewa daukan hoto ga waɗanda ke ganin haramun ne daukan hoto don za a yi visa halar ne saboda ya zama larura ba ka samun visa sai da hotonka ba ka samun passport sai da hotonka hatta waɗanda ke haramta yin hoton sun ce tun da akwai larurar da ba yadda za a yi a kawo da ita sai ta hanyar hoton to hoton a nan ya zama halar sai ya zama abin wasa na yara ba yadda za a yaro ya yi wasa sai ka bashi ya rike yar bebe ya ce wannan ba laifi ba ne ka bashi ya riko da yar bebe fa inda hu ja'izun bal kad yakunu ba'dahu wajiban fi ba'd al-ahyan yana cewa duk da cewar haramun ne a ɗauki hoto amma hoton yana iya zama wajibi saboda misali ba za ka tafi aikin hajji ba sai kana da fasfo kana da visa ga wanda ke cewa daukar hoto haram ne kamar ibn al-usaimi ne na cewa daukar hoto ba haramu ba ne amma malaman da ke ganin haramun ne to su kansu idan ka ce haramun ne za a je aikin hajji su dai saudiya ba su baka visa ma sai da hotonka najeriya ba ta baka fasfo sai da hoto kaga kenan ga wanda ma ke ganin daukan hoton haramun ne shi ma ya halatta saboda me saboda wata larura da ta bayyano a gurin ce akwai hadisai kashi biyu ba wai hadisin Aisha din nan kaɗai kadai bane wanda ne na farko na biyunsu su shine hadisin Ar-Rubayy bint Muawwil Ar-Rubayy bint Muawwil Muawwil tace arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam gadata Ashura ila qura al akwai wata shekara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai shaida. mai sanarwa ƙauyuka duka na al'ansar ƙauyukan madina da safe abinda ake sanarwa man asbaha muftiran falyutimma yau ne. wanda ya gari dama can baya azumi bai tashi da niyyar azumi ba yana iya cika wannan ranar ya dauki niyyar azumi tun da azumin da nafila azumin ashura azumin nafila don haka ko da ka tashi babu nufin za ka yi azumi da ka tashi da safe in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kana da damar ka ci gaba da azuminka tun da baka ci komai ba man asbaha mufiran falyutim baqiyata yawmi wa man asbaha sa'iman falyasum wanda ya tashi ko da azumi sai sai ya karasa azumin sa hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim sai ita rubai الربيع بنت معوذ تشي فكنا نصومه بعد bayan wannan lokaci mun ci gaba da yin azumin ashura wa nasumu subyanana wa nusawwimu na kuma muna sa yaran mu kanana su yi azumi wa naj'alu lakum al-lu'ba min al sai mu aje musu yar bebi da aka yi yar bebi wanda aka yi shi da gashi na tumakai gashin tumakai aka aka yi wannan yar bebin da shi sai mu aje musu suna wasa da wannan yar bebin faiza baka ahaduhum ala ta'am a atainahu zalika idan yaro ya kama kuka sai mu dauki yar bebin mu bashi ya daina kuka Wannan naj'alu lahum al-lu'ba min al-ihli hatta yakuna inda al-iftar har sai lokacin goda baki kafin mu ba ma yaro abinci wanda dama can ashura wajibi ne a farkon al'amari kamar yadda ibn hajar ya magana cikin fathul bari yana mujallar na hudu shafin 247 akwai hadisin abdullah bin mas'ud wanda yake sahihu muslim lamma furiba ramadan turika ashura sai da Allah ya farlanta azumin wata ramadan sannan sai aka bar azumin ashura ma'al ilmi bi annahu ma turika istihbabu bal huwa baqi ibn hajar yace ba wai an hana azumin ashura bane bayan farlanta azumin ramadan sai azumin ashura ya ci gaba da zama mustahabi wanda da can farilla ne to kaga an samu hadisi guda biyu ga hadisin Aisha ga hadisin Ar-Rubai'u bint Mu'awwid don haka yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace faqad dalla hazan al-hadithan ala taswir wa iktinai hadisai sun tabbatar da halarcin riƙon yar bebi da kuma wato ajiyarsa idza rattaba min wara'i zalika maslaha tarbawiyya idan ya zama akwai maslaha na tarbiyyar yara tu'inu ala tahzibin nafsi wa tasqifiha wa ta'limiha matukar wannan yar bebin zai taimaka wajen wato tarbiyyar yaro da kuma faranta ran yaro babu wani abin da shari'a ta haramta tare da shi saboda irbin iri-iri fa yulhaqu bidhalika kullu ma fihi maslaha lil islam wal muslimin dan haka duk abin da ya zama akwai maslaha ga musulunci da musulmai min at-taswir wa suwar na ajiyan kamar yar bebe din ko ko daukan hoto idan akwai maslaha wannan ba laifi bane wa ya baka ma kiwa zalika al-asli wa huwa tahrim ka duba majmu'u fatawa rasail al-usaymin um, mujallal 12 shafi na 310 don haka shi al-imam bukhari ya kawo hadisin dan ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ma yara ta wajen wasa domin ba Aisha kadai ce. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakinta yaran suka nemi fita annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama su yana dawo da su kaga kama su ya dawo da su aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna halalcin abin gare su don haka ba yaro guda ne bare a ce ko ya sassauta wa matarsa saboda ba ta samu damar fita la annabi sallallahu alaihi wasallam yi sassauci ne ga yara gaba ɗayan to amma kuma ba kowane wasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassauta din ga yara akwai hadisai da suke mana ishara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa game da wasanni na yara din kamar yadda ya zo cikin hadisin jabir bin abdullahi al-ansari yana cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza um, kana jin hulai idan dare ya tinkaro au amsaitin ko ko idan yamma ta same ku fa kuffu subyanakum sai ku tsare yaran kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar a kyale yaro yayi wasa a tsakar gida ya fita babu laifi amma da yamma tayi a mai da yaro gida ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara hatta ta fashin tarbiyya jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana jinhul layl idan yammacin dare ya tinkaro yani ikbalu ba da gurubi shamsi da zarar rana ta faɗi akan ce janahal laylu ma'ana Kabbala. dare ya tinkaro wato rana ta buya to daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tsare yara fa inna shayatin tantashiru hina idhin manzo Allah yace saboda shaidanu a daidai wannan lokacin suke warwatsuwa a duniya Fa'iza zahaba sa'atun min al idan aka samu wata sa'a guda ta dare ta wuce fa kulluhum sai ku kyale su su fito tsakar gida wannan yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda sun nemi mutuwa wato kurmus kusan masu raya waɗannan sunnonin a wannan zamani kaɗan ne rana ta faɗi yaro mai da shi ɗaki ba ma tsakar gida ba a mai da shi ɗaki malamai suna cewa asabiyu shine yaron da bai wuce a yayin shi ba yaro karami sosai duk da cewar hadisin yana ishara da hatta manyan yara bai kamata a kyale su rana ta faɗi ba sa cikin gida ba kuma hadisin yana sahihul bukhari kitabul ashri ba babu tagtiyatul eh, ina'i da kuma kitabul istizar babu itlaqil abwab bil layl yana sahihu muslim kitabul ashri ba babu al-amr bi tagtiyatil ina akwai riwayar ta zo cikin sahih bukhari kitabu badil khalqi riwayar jabir bin abdullah jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khammirul aniyata da zaran rana ta faɗi ga abubuwan da ake so ku akwai abubuwan da ake so a gidan musulmi a yi da zaran rana ta faɗi to kowane kwano a rufe shi ko da abinci ne kar a bashi a buɗe in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. wa aukul asqiya abinda ya zama mashayati kaman abinda ake sanya ruwa a ciki to a tabbata an daure kar a bar randa a bude wa ajiful abwa kuma kofa kar a bata a bude a rika kulle ta inji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace waqfi tusbiyanakum wannan shine mahallin shahid annabi sallallahu alaihi wa sallam yace waqfi tusbiyanakum indal isha ku rungumi ƴaƴanku a daidai lokacin isha فإن الجن فإن للجن انتشارا وخففا saboda cikin aljanu akwai wadanda suke watsuwa a daidai wannan lokacin sannan akwai masu dauke wato lafiyar yara da kuma hankulan su me ake nufi da akfitu sibyanakum kamar yanda ibnu faris yake faɗa cikin mu'jamu maqayis al-lugha a juz'i na 5 shafi 191 qauluhum kafattu eh, da idza zamantuhu ilai da larabci akan ce na rungume abu kamar yadda mazan Allah ya faɗa wa afitu sibyalakum eh, in ka duba ya dace da ayar alqur'ani da Allah madaukake ke cewa alam naj'alil arba kifatan ahya'an wa amwata kifatan wato ashe ba sanya ƙasa ne runguma ga masu rai da matattu ba innahum yamshuna alaiha ma damu ahya fa'iza matu ban matkun ilaiha fi jaufiha idan mutane sun mutu ƙasa tana runguma su to wannan kalmar annabi ya faɗa idan yamma ta yi a rungumi yaro kaga ba maganar ma a bashi a waje ba ne yaro a mai da shi baya a goye shi ko a sa shi ɗaki kar a bari ya fita wannan shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-khattabi a littafin ma'alimus sunan a mujallar na hudu shafi na 256 ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akfito sibyanakum ma'anahu bammuhum ilaikum ma'anar ku rungumi ƴaƴanku wato shi ne ku rike su wa adkhiluhum albayta ku shigar da su ɗaki. wa kullu shay'in bamatahu ilayka faqad kafarta yana fassara wannan kalma haka nan al-imam al-bagawi shi ma ya faɗa cikin sharh sunna haka nan al-imam abu ubay ya faɗa ya ce ya'ani bammuhum ah, ilaikum ku rungumi yara ku rike su wahdi suhum fil ko da ba goyon su kuka yi ba amma dai ku tsare yara a gidaje kada yaro ya fita yuridu inda intishari balal lokacin da duhu ke wasuwa da zaran magariba ta yi to bai kamata yaro yana waje ba idan yaro karami ne ko tsakar gida ma kar ya zauna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai idan duhun isha ya tabbata to lokacin ana iya sake yaro yana iya yawo hatta a tsakar gida akwai hadisin da ya zo uh, sahihu muslim hadisin jabir har yanzu hadisi na 2013 annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tursidu fawashiyakum wa subyanakum kada ku sake dabbobinku kuma kada ku sake yaranku idza gabatish shamsu idan rana ta buya kaga wannan hadisin bai bukatan fasaran wani malami kada ku sake dabbobinku kuma kada ku sake yaranku idan rana ta buya mutum nawa ke kiwon awakai bai ma san ina suke kwana ba yana kiwon tumakai da awakai bai san ina suke kwana ba suna kwana kan cici kuma ya ce nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta dabbar ka karka sake ta idan rana ta buya annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta tazhaba fahmatul isha fahmatul isha har sai duhun isha wato ya tafi fa inna shayatina tanba'isu idza gabat shamsu saboda shaydanun aljanu a lokacin suke warwatsuwa hatta tazhaba fahmatul isha a sharhin sahihu muslim a juz'i na bakwai shafi na 205 al-imam an-nawawi yace qala ahlul lugha alfawashi kullum tashirin min almayl duk wata dabbar da ka mallaka da take iya tafiya kamar Raƙumai, Walganani, wasair wa wa mai kiwon rakuma mai kiwon shanu mai kiwon awakai rana ta faɗi dabbar ka bata maɗauri, wannan kuskure ya faɓa mu tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo ya faɗa ya ce kada ku sake kaga umarni yayi la tursilu fawashiyakum wasbianakum kada ku sake dabbobinku da yaranku idan rana ta buya kada ka bar yaro ya fita idan rana ta buya sai al'imamu nawawi ya ce wahiyar jam'u fashiya li'annaha tafshu ana kiran dabba alfashiya saboda ba su tsayawa in baka tsare su ba sai su warwatsu ya'ani tantashiru fil ardi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta tazhaba fahmatul isha me ake nufi da fahmatul isha zulmatuha wa sawaduha har sai duhu isha ya tafi wa fassaraha ba'dhum huna bi ikbalihi wa awwal zalamihi malamai suna fassara wannan da cewar lokacin da farkon duhun dare ya tafi to babu laifi dan an kyale yaro ya fita haka da zakarahu sahibu nihayatul gari sannan yace wa yuqalu lil zulma allati bayna salatay al maghrib wal isha al fahma duhun da ke tsakanin magariba da isha shi ake kira al fahma da larabci walillati bainal isha'i wal fajr duhun da ke bayan isha'i zuwa sallar al-fajr shi ake kiransa da larabci al-asafa al'afafa shi ne duhun da ya zo a bayan sallar isha amma duhun da ya zo a bayan sallar maghrib zuwa isha wanda shi ake kira alfahma kuma haka ya ma cikin alkur'ani eh, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallaili idan afafa afafa bi ma'ana duhun da ya biyo bayan sallar isha zuwa sallar asubahi kamar yadda zuwa cikin suratul takwir aya ta 17 al-imam an-nawawi yace fa inna shaytan yantashir fa inna shayatin tantashir wata riwayar fa inna shaytan yantashir jinsu shaytan shaytanu suna nan daban-daban aljanu ba iri guda ba ne akwai aljanu waɗanda ke cutar da mutane akwai shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci duniya ya kasa lokacin walwalar kowace halitta ya ba ta nata dama yan adam ya ba mu namu dama daga fitowa rana zuwa buyanta to mu kyale wasu kuma za su fara nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daidai wannan iyakan lokacin da su shedanun na aka ba su damar su fito su yi walwalarsu sai a tsare yara domin in sun zo wucewa suna tafiya da hankalin yaro in sun zo wucewa suna tafiya da hankalin yaro ku annahu yukhafu ala sibyan zalikal waqt al-imam an ya ce ana ji ma yara tsoro daidai wannan lokacin min iza'i shayatin li kasratihim hina idan saboda a wannan lokacin aljanu suna da yawa fito wanda suke ba kadan ba ba ka ganin su kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa amma wannan bai nuna cewa babu su suna nan kai ne baka iya ganin su amma Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da waɗannan halittu nasa a cikin alkur'ani manzon Allah ya tabbatar cikin hadisi masu yawa sai ya ce hadha alhadith fihi jumalun min anwa'il khairi wal adab aljami'a wannan hadisi ya kunshi wato ayyuka na alkhairi da yawa da ladubba masu dama li masalihi alakhirati wad dunya hadisin nan yana kunshe da fa'ida da ta shafi maslahar rayuwar duniya da kuma lahira فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يا كرن تدمو وتلدب ودن سكي زما سببي نكوكتا دغ تشوتر والجني وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه wani sababi ne wanda in ka rike zaka kuɓuta daga sharrin aljani wanda kai baka ganin sa shi kuma yana ganin ka fala yaqdiru ala kashfi ina'in wala halli siqa'in wala fathi babin wala ida'i sabiyin wa ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da zarar rana ta fadi kullu kofa mai shigowa ya shiga amma ya koma ya kulle wannan shine sunan manzon Allah idan har aka ce bismillah aka kulle kofa shedan bai iya bude shi manzon Allah yake kuma duk abinci a rufe a ce bismillah da an ce bismillah shedan bai iya bude shi Duk da a rufe idan aka ce bismillah shi dan bai iya dagawa domin kalmar ismullah manzon Allah yake babu abin da ya kai shi nauyi a halittun Allah bayan da za a yi wata halitta ta iya rinjayar ismullah eh, eh, ta'ala don haka yasa idan yaro aka shigar da shi dakin an rufe kofa an yi basmala ba yanda za a yi shedan ya samu damar isa gare shi ibn hajar haka shi ma ya faɗa cikin sharhin waɗannan hadisai a cikin fathul bari mujallal shi da shafi na 341 wal ma'ana ah, kamar yadda ibn al-jawzi ya faɗa ibn hajar ya dauko bayanin sai ce inna ma khifa ala subyan fi tilka sa'a abinda yasa ake ji ma yara tsoro dan zaka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana manya ba sai yara kai tunani akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran almuru yayi magariba ta zo to kada a bar yaro ya ita, a shigar da shi daki manzo Allah bai ce babba ba me yasa bai ce babba ba ce yara shi da ibnu jawzi yace kwarai saboda su yara galiban irin garkuwan da manya suke da shi game da shedan yara ba su da shi garkuwan da manya suke da shi yara ba su da shi kana kamani kamar baka da garkuwa akwai garkuwan da kake da ita yana cewa لأن النجاسة التي تدود بها الشياطين موجودة معهم غالبا نجاسة إن كان جكم تنتو الجنينة تنكارسة الجنينة كسنتر مرة تركي yana da wahala a samu mutum musulmi baligi yana zama da najasa saboda haka tsaftar da kake yi din ya zama garkuwa gare ka wanda yana hana aljani ya kusance ka amma yaro karami ba yaro ko da kamar tsarki an jima su tsari zai a jikinsa kaga yana nan tare da najasa kuma najasa da aljani wato ba su rabuwa taharuzu minhum ah, mafqudun min ash-shaytan min as الصبيان galiban Zikiri kuma, wanda dama yake zama garkuwa ta dan adam ga shaytanu yara ba su da shi tunda ba su ma iya ba yara ba su ma iya zikirin ba yara kanana kaga yaro bai da zikirin sannan kuma baya da tsarki da sai yana tare da abin da shaytan zai iya kusantar sa وشياطين عند inda يتعلقون بما bima التعلق به idan shaydanu suna fitowa lokacin da suke tafiya yanda ka san magnet haka suke yanda ka san magnet haka suke idan akwai abin da suke so suna tafiya da shi saboda ka in akwai wani abu mara tsafta to nasu ne idan akwai wani mara zikirin Allah to nasu ne sai mazan Allah yake ga garkuwa in dai kuna son yaran ku su zauna lafiya idan kun yi haka to Allah zai tsare ku daga sharrin waɗannan shaidanu falizalika khifa ala subyan fi zalika alwaqt wal hikmatu fi intisharihi hina izin anna harakatahum bil layli amkana minha lahum fi nahari damar da suke da ita da daddare ta fi yawa akan damar da suke da ita da rana sun fi samun dama cikin dare akan rana لأن ضلاب أتماء للقوة الشيطانية من غيره saboda duhu ya fi ba ma shaidanu wato kuzari da kuma damar su kulla sharri fiye da ake akwai haske wannan Allah ya ba su damar haka saboda haka shaidanu cikin duhu sun fi tasiri wannan yana cikin bayanin malamai masana hadisi da yawa kamar al-Imam Yahya bin Muhammad ibn Hubayra al-Littafin al-Isfaf an ma'ani istihah mujallal da shafi na 253 idan mutum ya rike waɗannan to Allah madaukaki zai mara garkuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya mana ishara da cewar ashe ba kowane irin wasa ake kyalewa yaro yayi ba kamar yadda ba kowane lokaci ake barin yaro yayi wasa din ba akwai lokutan da ya kamata a ce yara suna gida amma ka duba sakaci na iyaye da dama sai ka da yaro a unguwa karfe goma na dare sai ka dauka ba shi da uba kuma ubansa musulmi ne wannan ba daidai bane ya saba ma tarbiyyar musulunci wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi galibin malamai suna cewa mustahabi ne ba dole bane illa dai kamar yadda hadisai suka mana ishara da shi yana daga cikin tarbiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa wanda shine abin da aksaru la'imma suke magana akai kamar yanda zo cikin kitabul furu na al-imam ibn muflih a mujallar na farko shafin 132 haka nan fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafi na 87 ibn qayyim jawziya cikin zadul ma'ad yayi magana akan waɗannan hadisai a mujallar na hudu shafin 232 yace haza ma la tanaluhu ulumul atibba wa ma'arifuhu akwai ilimin da likita ba zai iya gano shi ba to wannan yana ciki inji ibn qayyim jawziya likita bai gano wannan ilimin don haka ilimin manzon Allah yana gaba da ilimin likitoci saboda akwai ilimi na gaibi wanda Allah ke sanar da shi saboda ka shi likita iya abin da zai iya magana akai na zahiri ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala yana sanar da shi al'amari na gaibi sai ibn al-qayyim yace wa qad arafahu man arafahu wanda ya san hakan ya san haka yace kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam al'ada ta larabawa ta tabbatar da wannan masu hankali yace masu hankali tun a jahiliya suna tsawatarwa a daina kyale yara suna fita in dare ya yayi a daina kyale yara dare ba lokaci bane na wasan yaro har ma ya kawo misali da maganar wani malami da ake kiransa Allah bin Sa'ad wanda yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan yace al'ajimu inda na yattaquna tilka sa'a fi sanati kanu minha akwai wasu kabilu waɗanda ba musulmai ne. amma idan aka ce watan sha biyu ya tsaya idan watan sha biyu ya tsaya to idan rana ta zo faduwa ba sa barin yaro ya fita ibn al-qayyim ya bada misali da waɗannan al'ajib kamar mutanen gabacin duniya wajen iran da sauransu in dai watan sha biyu watan sha biyu shine eh, ake kira al al'awwal awwal ga harshe na suriyaniya waɗanda ke gabacin duniya wato ƙasashen larabawa suna kiran watan disamba al al'awwal. idan wannan wata ya shigo daga disamba to ba sa barin yaro ya fita idan dai rana ta faɗi to bare kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ne da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma watan disamba kadai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan rana ta buya kada a bar yaro ya fita in yana waje a shigar da shi daki wato kamar yara kanana waɗanda ba su kai abin nan ba su yi wayo ba hadisi na gaba a babi na 173 babu qawlir rajuli lis-sabir al-imam al-bukhari wannan babu yana karantar da mu halalcin mutum ya gaya ma yaro karami ya bunayya ya kai dana alhali ba dansa bane babu laifi wato babu laifi ka kira yaro karami ya kai dana kamar yadda yaro ke iya kiran babban mutum baba alhali kuma ba mahaifinsa bane duk ba laifi bane ya kawo hujja wannan hadisi na 369 haddatsana abdullahi bin sa'id kala haddatsana abu usama abu usama sunansa hamadu bin usama al-kufi haddatsana abdulmalik bin humaid bin abi an abihi abdulmalik bin humaid ya karbo hadisin daga babansa shine humaid bin abi an abi al al-muharibi abu al al-muharibi yana cikin malaman da masana hadisi suka yi sabani game da ingancin hadisin shi kamar misali alimam zahabi littafin mizanul i'tidal yana cewa wannan mutumin ba a karban hadisin saboda majahuli ne wato idan ya kaɗaita kenan da riwaya majahuli babu wanda ya san asalin sunansa illa dai da al-kunya abul ajlan al-muharibi amma ibnu hajar a littafin tahzibut tahzib juz'i na 12 shafin ya ce tun da an riga an san tarihin malamin kuma hadisai da ke ruwaitowa ana samun su ta wasu hanyoyi kuma suna inganta shi wannan malami ne da aka tabbatar yayi rayuwarsa a sham kuma tabi'i ne yayi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma amintaccen malami ne babu shaidar cewa yana ƙarya cikin hadisansa don haka yasa ana karɓar hadisinsa ko da babu cikakken masaniya game da tarihinsa dan babu wanda zai ce ma ga asalin sunan Abu atilal al-Muharibi amma kasancewar haka din yasa akwai wadanda ke kin hadisansa fala yace kuntu fi jaysh ibn Zubair amma tun da kaga al-Imam Bukhari ya kawo hadisin cikin al-Adab al-Mufrad yana tabbatar da yana karban hadisin shi haka ma ya kawo hadisansa yayi magana kan shi a cikin tarihin tarikh al-Kabir al-Imam Bukhari shi Abu al-Ajlan al-Muharibi ya bada labari yace kuntu fi jaishi ibn zubair na kasance ina cikin rundunar abdullahi bin zubair rundunar abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair sahabi ne wato an samu rikici tsakanin musulmai bayan rasuwar hussein jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwar hussein an samu sabani tsakanin musulmai wanda ta kai ga dai abdullahi bin zubair ya yi da'awar shugabanci ta gefensa wato wannan ya auku a hijira tana shekara 62 zamanin abdulmalik bin marwan wanda ya kai ga ya tura alhajjaj bin yusuf aka yaki tsakanin rundunar abdullahi bin zubair da kuma runduna ta alhajjaj bin yusuf shi yana ba da labari yana cikin sojojin abdullahi bin zubair lokacin da aka yi wannan rikici fada ne aka yi tsakanin musulmi da musulmi ana samun irin wannan rikici tsakanin musulmai Allah madaukaki ya musu rahama fatuwufiya ibnu amilli yace sai wani dan baffana ya rasu fatuwufiya ibnu amilli dan na ya rasu wa ausa bi jamalin fi sabilillah yana da wani rakumi ya bar wasiya wannan rakumin a bada shi a hanyar Allah ya bar wannan wasiya fakultu libnihi ne ko sai na gaya wa ɗansa ya ce masa idfa ilayyar jamal ka bani raƙumin tun ka gani ma yanzu yaƙi zan tafi kaga yana cikin sojojin abdullahi bin zubair ya ce ɗan babbansa ya rasu ga wasiyar da ya bari yana da raƙumi wannan raƙumi wato ya ba da sadakanta a hanyar allah saboda ka ce ce ma ɗan tunda daga wasiyar da babanka ya bari sai suka bani rakumi tun da ni yanzu kaga a hanyar Allah nake yaki zan fa inni fi jaysh ibn zubair saboda ina cikin rundunar Abdullahi ibn zubair fa sai shi ɗan mamacin yace izhab bina ila ibn umar mu je ga Abdullahi dan umar hatta nas'alahu har sai mun yi tambaya Abdullahi ibn umar ai sahabi ne mu je mu tambaye shi ga dai wasiyar da babana ya bari kuma zan bada rakumin amma menene fi sabilillah ina iya baka fa'ataina ibn umar sai muka taho ga abdullahi bin umar haka ne faƙada ya aba abdurrahman sai ya ce ya kai baban abdurrahman inna walidi tuwafiya mahaifina ya rasu wa ausa bi jamalin lahu fi sabilillah ya bar wasiyar yana da wani rakumi ya ba da shi a ba da sadakansa a hanyar Allah wa haza ibnu ammi shi ko wannan abul ajlan dan baffana ne wa huwa fi jaysh ibnu zubair yana rundunar abdullahi bin zubair a fa'adda shin shi idan kamar wannan raƙuni fa ibn umar sai Abdullahi ibn umar ce ya bunayya ya kai dana inna sabilallahi kullu amali salihin hanyar Allah dukkan wani aiki na kwarai ne ka na wali duka inna ma ausa bi jamalihi fi sabilillahi azza wa jalla idan mahaifinka wasiyar da ya bari ita ce raƙuminsa a bada ita a hanyar Allah a ba da raƙumin a hanyar Allah fa idza ra'aita qauman muslimina fa idan kaga wasu mutane musulmai yagzuna qauman minal mushrikina sun sha mara za su je yaƙi da wasu mutane kafirai kaji abdullahi bin umar abin da yake kaga wasu musulmai sun sha mara za su je yaƙi da mutane kafirai fadfa ilaihim jamal sai ka ba su da kuni in ji abdullahi bin umar kaga shi sahabi ne abdullahi bin zubair da ake yakin tare da shi shi ma sahabi ne yawa sai ya ce amma dalili fa inna haza wa ashabahu shi wannan da yan uwansa mayaka fi sabili gilmani kaumin suna hanyar yaran wasu mutane ne ayyuhum ya ba'u qadi'a gasar da ake waye zai rika buga hatimi wato waye shugaba cikin su wato ana yaki ne saboda ni in zama shugaba ko kai ka zama shugaba in an ce mai buga hatimi kaga shugaba kenan ko shine yabul fadi'a waye wanda zai rika buga hatimi ayyuhum yabul taba'a waye wanda zai rika buga hatimi wannan shine manufar su ga yakin musulmi ke yakan musulmai yace to idan kana maganar babanka ya bar wasiya a ba da raƙumin nan a hanyar Allah duk da cewa wannan yaƙi ne wanda ya zama akwai tawili amma hanyar Allah dai kowa ya santa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ya yaƙi kafirai to da wannan sojojin sai ka ba su amma abinda shi abinda shi al-Imam Bukhari wato abinda yasa ya kawo hadisin nan saboda ya kafa hujja da cewa kana iya kiran mutum ba danka bane amma ka ce masa ya bunayya ya kai dana kaga abdullahi bin umar haka ya faɗa ko kala ibn umar ya bunayya abdullahi bin umar yace ya kai dana sannan ya bashi amsa ashe mutum ya kira wani wanda ba ɗansa ba da cewa ɗana ba laifi bane dan da laifi ne babu shakka da sahabiya sani Allah ya kara musu yarda حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص حدثنا abi shine حفص بن قياس babana ya bani labari wato shine hafsu bin giya قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا يتي ناجي جرير بن عبد الله البجلي yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi qala ya ce man la yarhamun nasa duk wanda bai tausaya wa mutane la yarhamuhu Allah azza wa to Allah mugwayi mai daukaka ba zai tausaya mar ba wato ba zai jin kai gare shi ba wannan shine kamar ya zo ya dunkula magana ne ba yaro kawai naka ne zaka tausaya mu ba ko da dan wani ne kace ya kai dana akwai alamar tausayi ga yaron ko to sannan ya kawo abin ma a dunkule duk wanda bai tausaya wa mutane gaba daya to Allah bai tausaya mai mun yi sharhi kan wannan hadisi littafin nan hadisi na 96 da kuma 97 darasi na 14 hadisin jarir bin abdullahi bajali sai dai bambancin la yarhamullahu ma la yarhamun nasa yayin eh, da zo a wancan ke nan la yarhamullahu man la yarhamun nasa nan kuma la yarhamun nasa man la yarhamun nasa la yarhamuhu Allahu azza wa jalla duk ma'anar su guda kamar an mai da gaba da ya koma baya la yarhamullahu man la yarhamun nasa Allah bai tausaya ma wanda bai tausaya wa mutane hadisin asalin sa yana sahih bukhari kitabut tauhid babu qaulillahi ta'ala qul yarhamu rahman qul ud'u Allah aw ud'u rahman da kuma sahih muslim kitabu fadail sahaba hadisin mun ce sahabbai sun kai goma 11 wadanda suka ruwaito shi ga jarir bin abdullahi al-bajali wanda hadisin al-imam al-bukhari ya kawo anan hadisin sai yana yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim abu huraira shi ma ya rawaito wannan hadisi hadisin sa yana sahihul bukhari da muslim sannan akwai usama bin zaidin hadisi riwaya ta tana sahihul bukhari akwai abdullahi bin amr da abu sa'id bin khudri sa'ad bin malik da jundab bin eh, abdullahi al-bajali da kuma abdullahi bin amr waɗannan sahabbai al'imam turmizi biyu ya ruwaito hadisansu akwai abdullah bin mas'ud wanda al'imam abu dawud ya ruwaito hadisinsa sannan imran bin hussein da muawiya bin haida al-imam tabrani ya kawo hadisin su a cikin al-mu'jam al waɗannan sahabbai duk sun tabbatar manzon Allah ya ce mutumin da babu tausayi a zuciyarsa bai samun tausayin Allah Allah ka tsare don haka yasa malamai suka rubuta littafai ma akan muhimmancin wato jin kai kamar misali ibn qayyim al-jawziya ya sharhi akan wannan hadisin cikin ilamul muwaqqi'in a mujallar na farko shafin 214 ya ce don haka ya sa kana iya ɗaukar ƙa'ida ce ma ta halittar Allah aljaza'u min jinsil amal ana saka maka ne gwargwadon aikinka kanar jaza'u masilan lil amali min jinsihi fil khairi wa sharri sakayyar da mutum yake samu a nan duniya da lahira wato shine gwargwadon halinsa idan kai mutumin kirki ne a duniya zaka samu zaka samu sakayya idan mutumin banza ne a duniya zaka samu sakayya yasa ake cewa dubu ta cika ba wai dubu bane ne ta zo ba sai an yi abin ya kai dubu ba kafin mutum yake gani idan sakayyar ta zo mutum zai samu duk mutumin da ya zama mutumin banza ne haka yake faruwa da shi ibn qayyim jawziya ya tara hadisan da yawa kamar inda annabi ke cewa man satara musliman satarahu Allah wa man yasara ala musirin yasara Allah alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah man man aqala nadiman aqalahu Allahu asratahu yawm al-qiyamah dan kasuwa ne mutum yazo ya sai kayanka da ya tafi gida ya sai misali radio ya saye shi ya sai radio wurin ka dubu hamsin yana zuwa gida sai ga yaron sa an koro shi a makaranta bai biya kuɗi ba sai dawo ce don Allah kai makami wannan rediyo fa ina gani dodon fata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ma da kyau kai ka yadda ka mai da mai kuɗi din saboda akwai abin da ya tashi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya warware ciniki da wani saboda tausaya mai a ranar kiyama Allah zai kare shi daga tuntube kaga ashe duk abin da kai akwai sakayya kai halinka ke binka a dunkule annabi ke cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai ne suke samun jin kan Allah mai rahama ba zai yi ka zama mutumin san nan ka samu shaidar kirki shi sai kawo hadisi na gaba wanda shi yake mana ishara ga wannan haddathana hajjaj bin minhal al-basri قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن أمير القرشي قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت al الفاروق sayyidina umar idan ka ji sahabi an ce umar kawai ana nufin sayyidina umar annahu qala man la yarhamu la yurhamu kaga kaida ta fito duk mara jin kai bai samu jin kai duk mara jin kai ba a masa jin kai wala yughfaru man la yaghfiru kuma ba a gafarta ma wanda bai gafarta wa mutane wala yu'fa amman lam ya'fu ba a yafe ma wanda bai yafewa ne bambanci tsakanin yafewa da kuma gafartawa mun yi magana a kai a darasi na 46 wannan littafin hadisi na 246 a game da bambanci tsakanin gafara da afuwa kamar yadda Allah madaukake kawo a ƙarshen suratul bakara wa'fu anna waghfir lana warhamna Allah ka yafe mana ka gafarta mana ka yi mana jin kai me bambancin su Allah ba zai maimaita kalma daya a wuri guda ba kowace da ma'ananta alfazun mutaqaribatun fil ma'ana lafuzza ne da ma'anarsu suna kusa da juna amma kuma bainahuma min alfarqi akwai bambanci suna kusa da juna ta wajen ma'ana amma akwai bambanci Kamar mun kawo bayanin malamai da yawa sun yi magana akai kamar ibnu eh, ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa alfakarun razi ya ka duba tafsirin ayan nan tafsirin wato al'imamun razi ya yi magana a kai shi ne mafatihul gaibi a mujallar na kuma shafin 140 ibn taimi ya yi ce allah ta baraka wa ta'ala ya kawo kalmomin nan guda uku a wuri guda abinda sahabbai suka roƙi allah domin ƙarshen suratul bakara addu'an sahabbai ne wacce manzon allah ya koya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku yi wannan addu'a sai suka yi sa'aluhu al-afwa wal maghfira wal rahma wal nasr ala al-a'da sun roki Allah yafewa gafara rahama nasara akan makiya annabi ya koya masahabbai kuma sun yi sai ce bi hadhihi al-arba'a tatimmu lahum an-ni'matu al-mutlaqa in ka hada hudun nan to duk wata ni'ima ta kare duk wanda ya samu hudun nan ni'ima dai ta kare gudunsa wala yafu aishin fi dunya wal akhirati illa biha rayuwa ba ta yin daɗi ta duniya ko rayuwar lahira sai mutum ya haɗa hudun nan yafewa gafara rahama nasara in ka samu hudun nan to duniya ka da lahira sun yi daɗi? sai ce yafewa mutabamminun li isqafi haqqihi qibalihim wa haqqihim lahu shine Allah ya goge laifi Allah ya goge laifi shi ake cewa yafewa idan an maka laifi aka ce ka yafe kaga ka kau da kai kenan so amma gafara fa mutabammina li wiqayatihim sharra dhunubihim shine Allah ya musu garkuwa kada su sake aikata wani abin da zai kai su ga samun fushin sa wa ikbaluhu alaihim wa ridahu anhum bi tilati al-afwi al-mujarrad fa inna al-afi qad ya'fu wa la yuqbil ala man afa an wa la yarda idan aka ce wani ka yafe sai ce na yafe yafewa ba gafartawa ba ne saboda haka gobe kun haɗu sai ya kau da kai ka wuce ya wuce a ah, to ga mutum nan na ce ya yafe ya yafe amma har yanzu eh ya yafe maka amma bai gafarta ba ne gafartawa shine bayan ya yafe a ci gaba da mu'amala ya yarda da kai so ga Allah yana iya yafe maka amma kuma bai yarda da kai ba ya yafe maka bai yarda da kai ba saboda haka baka samu kariya daga abin da za ka sake aikatawa ka fusatar da Allah ba fal'afu tarkun mahbu ya fewa Allah ya bari kenan al-maghfira fa ihsanun wa fadlun wa judun kyautatawa ne bayan an yafe maka sannan an ƙara mana ihsani wato shine an yi abin da zai kare ka daga sake aikata wannan abin sannan rahama fa mutabammina lil amrayn ma ziyadati al-ihsan wal afw wal lutf wal birr yace idan aka ce rahama to ta haɗe duka guda uku nan gaba dayan don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai ku roki Allah yafewa ku roki Allah gafara ku roki Allah rahama ku roki Allah nasara akan makiya sai aka kai saboda haka har sahabbai suka gama zamaninsu babu makiyin Allah ya yake nasara akan su babu shi wannan shi ne abinda sayyidina Umar yake cewa duk mutumin da bai yafewa Allah bai yafe masa wanda bai gafartawa Allah zai gafarta masa wala yuwakka man la yatawakka ba a kare mutumin da bai kare kansa wato idan kana neman tsaro sai ka fara tsare kanka ko badi na gaba badi na 174 irham man fil ardi ka tausaya ma duk wanda ke duniya kai jin kai ga duk wanda ke duniya kaga kamar yanda hadisin da ya gabata ne حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن أمير عن قبيصة بن جابر عن عمر قال هل يزدي واتو حديث دي يغباتني يكاوشي توتي دون إسنادي لا يرحم من لا يرحم ba a jin kai ga mara jin kai wala yughfaru malla ya gafiyar. ba a gafarta ma wanda bai ba wala yutabu ala malla ya tubu ba a yafe ma wanda bai tuba ba wannan shi ke tabbatar maka akwai mutumin da zai ce na tuba sai in koma in tuba in koma waya akai ce a baka tuba ba dai ai wanda ya tuba ba zai ma koma ba shine abin da ke cewa la yutabu ala malla ya tubu ba a yafe ma wanda bai tuba ba duk waɗancan tuban da kai banza ne sai ranar da kai taubatar nasuha to wannan ita ce Allah ke bukata wala waƙa man la yutawaqqa ba a kariya ga wanda ya zamanto baya kokarin kare kansa baya ɗaukar garkuwa haddathana musaddad haddasa na isma'il bin ibrahim haddasa na ziyad bin mihrab an muawiya bin qurra an abihi shine kurratu bin iyas al-muzani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala rajulun ya rasulullah wani mutum yace ya rasulullah inni la azbahu shata fa arhamuha nakan yanka akuya sai tausayin ta ya kama ni aw qala yace inni la arhamu shata an azbahaha ko yace nakan ji tausayin akuya har ma in kasa yanka ta nakan ji tausayin akuya bayan na yanka ko nakan ji tausayin akuya har ma in kasa yankawa akwai al'adar hausawa da ke cewa wa in ka ci tausayin dabba bayan kayanka ta haramta ko ko maganar yara ce kada sai manzon Allah ya ce wa shatu in rahimta ha rahimakallah har akuyar ba in ka tausaya mata Allah zai tausaya ma marratai ne manzon Allah ya faɗa sau biyu in ka yi jin kai ga akuya Allah zai yi jin kai gare ka cewa ka tausaya ma akuya bai hana bai hana ka ci namanta bai haramtawa amma tausaya wannan yana yana sama ma akuya sauki don in kana tausayin akuya za ka sauwaƙe mata ta rai amma ba wai ana nufin kar ka ci naman saboda kana tausayin ta ba hadisin yana cin silatu sahiha hadisin 26 haddathana adam bin abi iyad al-asqalani qala na shu'ba an mansur bin al wannan yana cikin tabi'ai سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ناجم أن الله نيغسيا أبن غسكن تاوى أبا القاسم بابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ينا شوى لا تنزع الرحمة إلا من شكي babu wanda ake kwace tausayi gurinsa sai dai mara rabo a lahira mutumin da ya ga ba shi da tausayi to ba shi da rabo a kiyama wannan ya nuna cewa tausayi abu ne muhimmi jin kai abu ne muhimmi hadisin yana sunan tirmizi kitabul birri wa sila babu ma ja'a fi rahmatil muslimin al-imam tirmizi yace hadha hadisun hasan sai hadisi na karshe haddathana musaddad qala haddathana yahya bin sa'id al-qattan an isma'il bin abi khalid qala akhbarani qais bin abi hazim qala akhbarani jarir bin abdullah al-bajali hadisin da muka karanta a bayani har yanzu ya maimaita shi yakan maimaita hadisi ɗaya a wurare da yawa saboda dacewan karantarwar hadisin da wannan mahallin ya sake kawo hadisin nan da ke nuna cewar tausayin da ake so musulmi ya yi ba ga 'yan uwansa musulmai ba ne kawai an yi nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamuhullah duk wanda bai tausaya wa mutane Allah bai tausaya mishi la yarhamu Allah man la yarhamu an-nas duk wanda bai tausaya wa mutane Allah ba zai tausaya mishi ba shine man la yarhamu an-nas la yarhamu Allah azza wa jalla saboda ka shi tausayi wato yana daga abinda Annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da mu mu rika yin sa ga kowace halitta don haka yasa aka kawo misali da dabba aka kawo misali da yaron da ka haifa aka kawo misali da matarka aka kawo misali da yaron da ma ba kai ka haife shi ba kana kiransa ya kai ɗana don dai a karantar da mu cewa tausayi wato abu ne wanda ke da muhimmanci a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك وبنا اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب